babun wa iz qalatil mala'ikatu ubangiji ce ga annabi zai ka ambata ma mutane kissa maryam yayin da mala'iku suka ce ya maryamu ya ke maryam inna allaha haqiqa allah istafaki ya zabe ki wada haraki ya tsarkake ki wastafaki ya zabe ki ala nisa'il alamina bisa ga matan zamanin ki. ya maryamu ya ke maryam ukuniti ki yi ibada yi rabbiki ga ubangijinki ki kaskantar da kai ga Allah Wajudi ku yi sujuda warka i ki yi ruku'i ma'ara ki ina tare da masu ruku zalika wanga abu da mun ka hada ma na kissat maryam miyan amba'in gaibi yana daga cikin laboran gaibi Nuhi, muna wahayi na ire ka zuwa gare ka wa ma kunta baka zamo bara daihin gumsu annabi rukuna a aqlamahum yayin da suka je wa alqalumman su suna masu yin ƙuri'a ayyuhun wane ne daga cikin su furu maryama zai renun maryam baka zamo wannan lokaci ba annabi baka nan wa ma baka zamo ba da dayan gumsu istasimu iz yahtasimuna yayin da suke jayayya akan sha'anin Maryam wannan ya ce shi zai renonta wannan ya ce shi zai renonta to aka yi ƙuri'a ƙuri'a ta kwaɗo ga annabi zakariya alaihi salam yuqalu ana cewa ya kafuru ya dum wai ya tara ta kafara ha don maha ya tara ta muhaffafatan muhaffafa kafara ha ko kaffaraha laisa bai zama min kafaratin duyin daga wancan lamuni na bashi wa shi bai hada makamanci ne har kafarar juna حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا النسر ندر أن هشام قال أمرني أبي قال سمعت ناجي عبد الله بن جعفر قال ياتي سمعت علي ناجي علي رضي الله عنه يقول أنا شوى سمعت النبي na ji annabi sai sai ya kuyo na ce khairu nisa'iha maicin matan al'ummar da ta gabata maryam maryamu ibnatu imran ɗaya eh, imran ita an maicin matan al'ummomin da sun ha gabata wa khairu nisa'iha maicin matan wagga al'umma ta ita ko hadijatu hadijatu bintu khuwaylid ta mata annabi sallallahu alaihi wasallam babu babin qaulin lahi ta'ala in qalatil mala'ikatu yayin da mala'iku suka ce ya maryamu ya ke maryam inna allaha allah yubashshiruki yana miki bushara bi kalimatin da kalima minhu ta daggare shi na zaki haihi ba da uba ba ba tare da namiji kuma ya kusance ki ba ismuhu sunan wannan dan almasihu wanda an ka shahe da albarka isa isa ibnu maryama ɗan maryam allah shi ya ambaci isa isa ya ƙauyihi kun faya ku wa yubashshiruki yana miki bushara wa yabshuruki da yubashshiruki da yabshuruki duk wahidin gudana wajihan yana mai alhorma shi isa shariban yana matsuwaki wa ƙara ibrahimu almasihu abinda aka ce masihu as-siddiqu mai yawan gaskiya wa ƙara mujahidun alkahalu wa kahalan alhalimu mai haƙuri wal akamahu wai bu'ul akamah man yubsir wanda ke gani bin nahari da rana wala su bai gani bil laili da daddare shi ma akamau e dundumi wa ƙara gairu wani na ce a man da wanda aka haihuwa a amama kawo haddazana adam haddazana shuba an amr ibn ƙara sametu murata ibn hamdani yuhaddisu an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu ƙara ya ce ƙaran nabi sai annabi ya ce fadaru aishata abinda a hihi aisha aran nisa'i bisa ga kingin mata ka fadari saridi tamka kwararar tuwo mara a gasa irin ami bisa ga kingin abinci wanda ba tuwo ba kamura minar rijali kasiyun maza zai yawa sun ka kammala sun ka zan kamilai wajen Allah waliyan Allah ga sunan maza in ana ambaton su ba su kore iyaka amma wa game kumulmunan nisa'i a ce wance ta kai kammalalla wajen Allah mace ta kai matsayin kamala wajen Allah to babu wadda ta kai kamala wajen Allah illa maryamu sai maryamu bintu imran da eh, imran ko annabi isa alaihi salam wa asiyatu sai asiya imra'atu fir'auna matar fir'aun wa qala ibnu ahbarni yunusa amma waɗanga falolorin su na suka tuzgo amma kuma falolorin ita hadija ya tuzgo ga hadisai da dama mun taɓa yin su ko da fadarar fadima radiyallahu anha da fadar ita kanta aisha da kingin mata annabi sai kowace dai tana da farara kadibi hafsa radiyallahu anha wata rana tsinkani a tsakaninta da annabi irin wanga da ke afkowa tsakanin namiji da mace sai mata saki guda sai sai ya yi mata saki guda tana shirin da hayar ta gidansu ta faɗa ma ta annabi ya saki ta ko hita ba ta yi ba cikin gidan nan take sai ga mala'iki jibrilu da sama Allah aiko shi ya ce ma annabi gaugau ta kama arminka hafsatu kawamatun sawama Allah ce a haɗa ma annabi mace ce mai yawan tsayuwar dare mai yawan azumin nahiya to irin eh, wa kai ka sakin ta nan da ke an ka hori annabi sai ya kama arme ne ko wace mata ta annabi sai kan ji fararta to sai kamar ta wata